بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله wa sahabatihi sadatil kirami wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah bayan gaisuwar islama kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne sati wayewar gari larba muka haɗu wannan masallaci domin mai bitan alkur'ani mai girma tsakanin karantawa da fassara da saurare bisa ga taimakon allah subhanahu wa ta'ala yau ma wannan sahiyar ta sha tara ga watan dumada a sani watan bakwai eh, watan shidda a gididdiga watannin musulunci na shekarar musulunci ta dubu ɗaya da hudu da da tara wanda ya yi muwafaka da wayuwar gari bakwai ga watan uku miladiya 2018 insha Allahu za mu da sakaratunmu na yau akan na satin da ya gabata zuwa inda Allah ya kaddare mu kai kuma har yanzu muna nan cikin suratul hudi inda Allah madaukakin sarki yake ba mu kissa annabawa kisoshi guda bakwai na annabawan Allah da suka gabaci annabi mu Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi sallam shekaran jiya mun garje ga kissar annabi Shu'aibu alaihi salatu wassalam wanda ake wa bayani ko lakabi da khadibul anbiya mai hudu ba annabawa saboda kyakkyawa amsa da kafa dalili mai karhi da Allah ya yi mashi hikima ya ba shi yana raddi ga shubhohin al'ummar da aka aiko shi cikinsu to amma wanda kaddara Allah ta sauka akan shi da bata kyakkyawan bayani da yawan dalilai ba su tasiri gare shi yawan bayanin annabi shu'aibu da kyakkyawan raddinsa duka bai yi amfani ga waɗanda Allah ya hukunta mahalaka. har Allah ya ba mu labari cewa wala ma jaa amruna najjayna shu'ayban wal ladzina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa akhadhat al ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin Allah ya ce lokacin da al'amarin mu yazo an yi gargadi shekaru haru-haru Allah bai kaddari mahiyan al'umma suka gane ba ke banci mawadata daga cikinsu Allah ya ce sai muka ceratar da annabi shu'aibu da jinkai na daggare mu Allah ce tsawa mai tsanani ta kama waɗannan mutane suka waye gari ne a cikin gidajensu Allah ya ce ka allam ya ga ha kamar dai ba su taɓa zama cikin ƙasar madiyan ba Allah ya ce to ku masu saurare ku saurara ku ji da kyau budan nisa daga badin rahamar Allah ya tabbata li mutane ga mutanen ga kabilan madiyanawa wannan abin kuma kama ba'idat samudu kamar yadda mutanen samudawa su ma suka nisanci rahamar Allah sanadiyar kafirce su da butulce su na gaba idon na baya Allah ya faɗa muna wannan kisan ne domin mu yi hattara da butulci ubangijin da ya halicce mu wallahi ya yi mu ne da wata manuwa ta mu zama bayinsa ya zama ubangijinmu ya yi muna jinƙayinsa wanda yake yayi ya halice mu kyauta ya yi mu dukkan abin da muke bukata tun daga halittar mutum da za a bashi wata gaba a ce ya kara maka ne wallahi an bashi aiki saboda an yi shi cikin mafi kyawun daidaito to wannan ni'imomin suna bukatar godiya ga wanda ya yi su kada mutum ya ɗauki yana da incin kansa yadda mutanen samudawa da adawa da mutanen madayan suka ɗauka cewa su fa ba su da wani wanda ke aza musu wata doka suna da yancin kansu rayuwar nasu ya ba su dama su yi abin da suka so su bar abin da ba su wannan wannan abin ya aukar da halaka gare su nan duniya da la'ana wadda sar da su da la'anar ranar tashi alkiyama sai aka tsare mu da kisan ba ta lalacewa da wasu sun samu suna iya sun raba mu da alkur'ani ga sun fassai saboda sun san rayuwar al'ummar musulmi tana cike tana goshe cikin rayuwar alkur'ani din na cikin su don haka shine Allah ya kawo mu nan kissa domin ta zama muna abin lura ta zama muna abin riko mu ji yadda Allah ya girma masu imani saboda mu ƙara don darewa mu kukare ga imanin nan mu yi aikin masu imani saboda mu samu abin da Allah ya wa na gaban mu mu ji abin da Allah ya waɗansu ka butulce mai domin mu ƙara guje ma wannan butulci ko da mun ga ana ci da shi wasu sun tsammaci ana ci da shi wasu sun tsammaci ana girma da shi amma ƙarshe sai kai su ga halaka da tusku da walakanci Allah ya tsare mu kissa ba ta tsaya nan ba yau za mu shiga kisa ta shidda wadda Allah madaukakin sarki ya kawo mu da da aka saga annabin da aka saga annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma an yi yawan buga mu annabi Muhammadu misali da shi shi shine annabi Musa alaihi salatu wassalam shine Allah ya ce ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين نعم إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون هكا وما subhanahu wa ta'ala ya ce wala kada arsalna Musa kamar Allah ya rance ne ma'ana wallahi mu aiko bawan mu manzon mu annabi Musa alaihi salatu wassalam zuwa ga kabilar Kibdawa ya zama manzon Allah ga Kibdawa da suka halaka ya zama manzon Allah zuwa ga bani Isra'ila Allah ya ce wallahi kakkajiya ga wani tabban mu aiko annabi Musa bi da wasu shari'o'i daban-daban wa ahkamin da hukunce hukunce wa takalifin ilahiyatin da kuma wajabce wajabce waɗanda Allah ya ɗora ma bayinsa a matsayi ne ubangijin su wanda ya halice su ya lullube su da ni'ima su kuma a matsayin su bayi ne Allah ya ce da ya aiko waɗannan ayoyi wa sultanin mubini da kuma hujja wadda take bayyane hujja take gwada Allah gaskiya ne da ke gwada shari'ar nan ta Allah ita ce maslaha saba ma Allah bayyane yake babu maslaha to Allah ya aiko annabi Musa da irin waɗannan dalilai ila fir'auna zuwa ga fir'auna jagoran ibdawa wanda ya jagoranci gwamnatin ibdawa Allah madaukakin sarki ya ce wa mala'ihi sannan da manya-manyan mutane shi ma'ana ila fir'auna wa sharafi qaumihi da mafi ɗaukakan mutanensa ministocinsa komishinoninsa, da sauran dukkan waɗanda suke masu ba da shawara saboda mai aka ambaci manya saboda talakawa biye suke shi talaka kullum biye na yake kun gani ko ga siyasa yanzu inda talaka yake da tasiri lokacin da aka fitar jama'a ana isko shi a ƙauyen a gwada muhimmanci ne a nemi haɗin kai ne in Allah ya kadiri bukata ta biya shi kenan sai a dawo birni a cigaba da mulki talaka ya zama ne mai su in ya taho maganin hukuma wuya ya kai mai kai wani bai ko iya tahowa to shine Allah ya ce ya ambaci manyan mutane saboda su adda tasiri suke gudanarwa suke yin abu ai da su suke kin abu ya hadu sai Allah ya ambace su bai ambaci talaka bai ce mun aiko annabi Musa zuwa ga Fir'auna da jagororin al'ummar mutanen Fir'auna Allah maɗaukakin sarki ya ce amma kayya madadin su bi annabi Musa su bi shiryar da ya zo da ita su bi shiryar da ya zo da ita Allah ce sai suka karyata sai suka karyata annabi Musa u amra fir'auna sai suka bi al'amarin fir'auna ma'ana fa u amra fir'auna wa asaw asaw amra Allah suka saba ma Allah suka bi al'amarin fir'auna Allah ya ce wa ma amru fir'auna bi rashid alhali ko al'amarin fir'auna ba al'amari ne ne ba aiwa ma amru fir'auna bisa didin li annahu laysa fihi rushdun wala hudan saboda cikin al'amarin fir'auna babu shiriya babu abin da an maslaha ga mutane bai aza su ga abin da an maslaha saboda duk wanda ya saka ka saba ma mai halittar ka mai ciyar da kai mai shayar da kai mai baka zama lahiya ya ce saba mai ka tauku kabini wanda bai da tsayan kowa ɗan bai shirya da kai ga maslaha abinda ake nufi shari'a a rushdu shine abinda ke azama mutane akan maslaha yadda duniya su za ta yi kyau har su kare rayuwarsu abinda a hudan shine shari'ar da za ta ada mutane akan bin shari'ar da za ta ceratar da su ranar tashi alkiyama shi yasa aka hada su guda biyu aka ce al'amarin fir'auna baya kan shari'a baya kan daidai kuma baya kan shari'a abinda ya aza su gare shi bai kai su bai haifin su da ido saboda ya sa su yi jayayya da wanda an mahalicci ya sa su yi jayayya da wanda ke ruwa ya sa su yi jayayya da wanda ke halitta shi kuma bai da ɗayan waɗanda idan Allah ya kwaci arziki ne ya kwaci zama lahiya gare su ba ya da kobi don haka sai Allah ya ambaci al'amarin fir'auna ba al'amari ne wanda adda shiryar da mutane akan maslaha ba wala huda kuma bai aza su akan shari'ar da za su ceratar da su daga halaka ranar tashi alkiyama wa inna ma huwa jahalun wa dalalun abinda kawai fir'auna yake kira mutane zuwa gare shi ne aikin jahilci jahilta wa Allah mi daidai wa dalalin kuma da Allah su kan bata cewa shi Allah ba wani ba shi bai san wani Allah ga mutanen Misra ba face shi wannan tsintsan bata ne shi ne Allah ce sakamakon hakan ga dai fir'auna ya halaka kuma waɗanda suka bi shi sun halaka don haka za su tashi ranar tashi alkiyama ya jagoranci su cikin bata kuma sun bar kuma za a tara su tare ranar tashiyar kiyama wanda ya bi wani cikin mata zai tashi tare da shi ranar tashiyar kiyama shi yasa Allah ya ce da zai faru yaqulumu qawmahu yawm alqiyamati fa awradahum an-nar na'am wa bi'sal wirdul mawrud Allah ya ce sakamakon jagorancin da Fir'auna yawa mutane da ya yi musu hudubobi daban-daban ya yi shirye-shirye daban-daban abuna waɗanda aka yi cikin shekaru masu yawa saboda firawuna yana cikin sarakunan da suka samu jinkiri an ce ya yi shekara kusan 250 yana raye allah ya yi mai jinkiri to cikin jinkirin nan ya saƙa abubuwa masu yawa ya shirya ɓannace-ɓannace masu yawa dangane da abin da shahi annabta annabi musa da kuma mafiyarsa to shine Allah ya ce sakamakon haka ya kadumu qaumahu yawmal qiyamah da ya jagorance su cikin bata haka ranar Tashi kiyama zai zai jagorance su ay ya taqaddamu amamahum ila an-nar yawmal qiyamah haka zai jagorance su zuwa wuta ranar Tashi kiyama kama kana ya taqaddamuhum fi dunya kamar yadda ya kasance yana jagoranta su a cikin duniya fa kuma an-nar sai gangarar da su ta jahannam Allah ya ce fa bi'is wa bi'sal wirtul al-mawrud tir da magangara da mashiga wadda fir'aun ya wa mutanensa sanadiyar su shiga wannan abin da Allah yake so ya yi muna bayani bayanai da Allah ya aiko da dalilai masu ƙarfi ba su tasiri ga mutumin da Allah bai yi mashi shirya kullum in tuno da wannan matsala sai in ga mu kam Allah ya so mu da alkhairi kuma Allah ya yi mana nima da ita ce birbishin kowace nima ta inda Allah ya zaɓa mu da zama musulmai cikin musulman ba kuma ya zaɓe mu da zama bisa ga layin sunna ku bi littafin Allah da sunna wannan wallahi tallahi ba karamin abu ne wannan nima ba saboda kuna gani wasu masu yawan karatu ga shirgin karatu kai da kanka ka sani malamin ka bai karatu wani malami wallahi ka sani malamin ka almajiri wani babban malami ne wanda akan ba dole ka yarda to amma kuma ga can cikin bata kuma wallahi bata ba ta da kaɗan duk wanda bai bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba duniyan nan komai da kanka ya samu biya masu yawa ya samu ɗaukaka ya samu arziki wallahi tallahi waɗannan abubuwa sai sun zama mai sanadiyar shiga wutar ranar tashi alkiyama duk da an ce ma annabi ku karanta risala shi ta kirawa an ce tariduhu abin nan wal imanu bi khawdihi yana daga cikin abin da haƙƙe kai imani da tafkin alkafsar na manzon Allah ya ce tari duhu ummatu al'umma annabi za ta gangara mai al'umma annabi za su gangara ma don ya ce ana fara dukun alal hau ni magabacin ku ne akan tafki na na alkafsar in koma kansa yi eh, tsaye ku gangaro ku isko ya ce amma ana cikin hakan ga mai risala ya ce yoyu za tu an man baddala wa gayyara za a kore daga tafkin alkafsara man baddala duk wanda ya aje littafin Allah aje sunna ya aiki da ra'ayi au gayyara ko kuma ya cakusa tsakanin wani mai kyau da mara kyau yayi sallah mai kyau ci yayi azumi mai kyau ne amma wajen wasu ibadoji kuma sai ya ra'ayi ne wanda ya kasu za a kore shi daga barin tafki alkausar ki da su manzo Allah ya dora ce ummati ummati ya Allah ai mutane na ne mutane na ne musulman da suka rayu a ce mai alamta alam ma da su ba da halar baka san abin da suka kirkiro a bayan ka sai gashi mutum ya jima yana sallah ya jima na azumi ya zo ranar tashi alkiyama a hitar da shi cikin masu gangara matafkin alkausara kuma asara fa ya yi ta shi kenan ya gaba don haka nan dole mu gode yan uwa saboda ba yawan dalilai ne suke sa a gane ba da mutanen annabi musa sun gane saboda allah da kansa ya ce mun bashi hujjoji bayyanannu ayoyi masu yawa da da hujja mabayyaniya wanda ke gwada annabta annabi Musa gaskiya ne to amma duk da haka Allah madaukakin sarki ce ba su gane ba suka bi fir'auna saboda kaddara ta ci su kuma haka zai jagorance su a ranar tashiyar kiyama ya gangarar da su mafi munin magangara shine Allah ya ce wa bi isa liyardu al tir da magangara da mashiga wadda fir'auna da jama'arsa za su gangara ma ranar tashiyar kiyama bayan wannan sai Allah ya ce wa utbi'u fi hazihi wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawmal qiyamah kuma bi'sa su bi ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa utbi'u ba bar su da halakar kadai ba sai aka bibiye su aka bi bayan su da mi fi hazihi fi hazi a cikin wakar rayuwar ta duniya cikin rayuwar duniya aka bibiye su da la'anatar la'ana ta daga Allah Allah ya ce yau ya kiyamati haka ranar tashi an kiyama ma la'antattu ne Allah ce bi sarriful marfu tir da wagal yafa da aka tattara aka tanadi fir'auna da jama'a sadar da ita in dai akwai wani abu wata karama to Allah wadda waga karamar da za a wa fir'auna ranar tashi alkiyama a la'ance shi a shigar da shi wutar na mashi da mabiyansa suna da tattun Allah madaukakin sarki ashe daga yafa da karama ba kowace karama ba ce shi yasa Allah ya wani lokaci ya kai bushara amma bushara ba ta daɗi sai ce fa shirin bi azabin alim kai musu bushara ka da musu labari cewa Allah ya yi musu sa'ar samun azaba mai tsanani ranar tashi alkiyama ai wannan fi shay'u min at-tahakkumi ciki wannan akwai wani abu na dai kawa Allah izgili ka bi wani shi kuma sai ya rama maka da izgili ya haɗa maka irin maganganun irin aikin da kai don haka nan yan uwa tirda wannan magangara ta fir'auna da shi da mabiyansa tirda liyafar da aka tarifar fir'auna da ita zama cikin wutar jahannama shine aka ce bi sal'aunul mu'anu wal ada'ul mu'da lahum wa hiya la'natu fid darai aka ce tirda taimakon da aka taimaki fir'auna da jama'arsa da shi wal ada'ul mu'da da kuma kyautar da aka ba su wa hiya la'anatu ita ce la'ana fiddare ne a gidaje guda biyu gidan duniya la'antattu ne kuma sannan ranar tashi alkiyama la'antattu ne Allah ya tsare mu daga wannan an yi muna wannan ba ana gwada muna ba girma cikin bata a kullu ba girma komi zaman sa mutum babban mutum fir'auna ya girma duk yadda ake girma Allah shi da kansa ya ce inna fir'auna la'alin fil fir'auna wallahi madaukaki ne a cikin kasa amma ka daukaka akan bata ba da tasiri ba da tasiri saboda haka gashi daukakar ta kai shiga banzantaka don haka don Allah mu yi hattara da keɓance kanmu da ganin shari'a ba irin shodin mu bace ba layin mu bane mu muna da namu tsari da za mu biyar da rayuwarmu kada mu yi sakaci har dama ta kuce mu wanda ya kamata mu yi amfani da ita mu cere mu halaka sai mu samu kanmu cikin wuta ranar tashi alkiyama wani ba kansa dama cewa shi ga irin layin da ya aza kansa ga halayen da ya aza kansa shari'a ta dan koma mai gehe inda ya ga dama ya rike ta rike ta inda bai ga dama ya rike ta ba ya faka ta wannan ra'ayin kowar rike shi hakika ya rike ra'ayin da zai zama hasara ranar tashi alkiyama Allah ya tsare mu da wannan wannan munasaba bayan gama wannan kisoshin ubangiji ya ambaci kisoshi guda bakwai da abin da ya auku ga al'ummomi na dagga azabobi da darkakewa bayan su sai ya ambata muna waton wani abin da shi ne ake son a kai gare shi a kafa hujja da kisoshin nan domin a gwada mun yadda Allah ke gaggawa ɗaukar action game da wanda ya saba mai da kuma ramuwa magagauciya nan take a gwada muna an yi azaba duk ba a gwada muna shekarun da an kai ana jalau gama amma ana gwada muna an aiko manzo an karya tashi kuma nan take Allah ya halaka mina na ake son mu gane ai cikin shekaru na annabi Musa ya shekara arba'in shekaru na aru aru an kai ana amma me yasa Allah duk bai karanto muna abin da an kai hoja lau gama da an kai shekara kawai abin da yake so ya karanta muna an aiko Musa da lillahi an karya ta Allah ya taimaki Musa ya halaka da suka saba nisa saboda ya zama muna abin lura ya zama muna isna domin ya zama dalili akan ka karfafa a cikin zuciyarka Allah na taimakon masoyansa da annabawansa kuma haka nan Allah yana rosa makiyansa komi karfinsu da komi yadda ake gani Allah ya dauta musu Allah yana halaka su kuma halakar duniya tana sa da su zuwa ga halakar ranar tashi alkiyama sannan a ƙarshen Qur'ani yana so ya ba mu labari cewa mutane ranar tashi alkiyama za su kaskashe amma kayan wannan sai Allah ya ce zalika min amba'il qura zalika min أنباء القرى نقصه عليك نعم منها قائم وحصيد الله يتي وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم هكا فما جاء أمر ربك sai abin da ake ce ma abin da yan ke ce ma conclusion ma'ana an yi bayanai masu yawa ana son a ruhe bayanan da abin da da walƙa maka abin da an fito gare shi shine Allah ce zalika min amba'il qura wannan dai abin da ka ji kisoshin nan annabawan Allah suka gabata shine labarun alƙariyu waɗanda suka gabata a ne annabi Muhammadu karnun duka masu yawa kun ga an kawo mana kisa annabi Nuhu shi rayuwarsa kadai ta dawa shekara 150 yayi aka halaka mutanen sai shekara 60 sannan ya rasu kaga ai karnun duka ne masu yawa shekara 100 kusan karni nawa kusan karni goma don ya yi dubu da wani abu kaga shi kadai to wannan ana gwada shi na Allah ce duka ga labarun da aka kawo muna Allah ya ce ka ji labarun garuruwa da suka gabace ka kai baka nan lokaci na kusuru alaika Allah ya ce muna labarta waɗannan labarun gare ka min ha daga cikin garuruwan ga ka'imu akwai wanda yake tsaye ai min hazihil qura cikin waɗanda garuruwa ma huwa amirun kala halaka ahluhu wa duniya ba. cikin garuruwan da akwai wanda yake ma'abutansa suka halaka hitar da su an kai gari aka bar gari aka je aka halaka su a gadar da garin nan gaba ga wasu mutane kamar mutanen fir'aun shirya musu gada zare Allah ya yi musu wanda suka yi gada zare wajen sa'a ma Allah shi ma shirya musu gada? sai da suka yi raya garin su gonakin su da komi da gidajen su ubangiji ya ja su ya ce ya mutane su yi hijira da daddare suka yi hijira suka bi su can su kashe su sai suka mutu mutane suka dawo su gadi gidajen nan nasu to shine Allah ya ce cikin su akwai wanda garuruwan da yake ba ba darka kewa an kai mutane suka halaka wa buniya bunyanu amma ginin su da gonakin suna nan wanzan su kuma suka dawo suka ga wa min hama huwa kharabun kadin da sara bi ahli daga cikin garuruwan ga akwai wanda yake rosashe ya kake da ma'abutansa wannan falam yabqa asarun kazaril mahsud ba wani abin da ya rage na tarihi gare su wadda kasan an girbe gona yadda za ta zama tattaka iska ya ɗauki na ɗaukewa gara ta ci na ci dabbobi su ci na ci ya kare babu shi a ƙasa Allah ya ci haka muka wasu garuruwa kamar irin mutanen sado mutanen annabi lutu alaihi salatu wassalam garin ba bar tarihi ba har gobe wurin na in ka biya ruwan shi bai sha ruwan wurin ya riga ya lalace ba mai da aka yi daga jihar nama ya sa wurin bai da tasiri da dabba ba ta samu abinci wurin nan ta ci har ka dan adam ba zai zauna wurin ne ya ji daɗi ba wurin ma aka ce in ka biyo ka gwada ma Allah kana da sauna ka wuce da gudu to shine Allah ya ce wannan shine Allah ya ce kuma duka wallahi ka ji da kyau dan uwana Allah ya ce wa ma zalamna wallahi ba mu zalunce su ba bi ihlakikum bi gairi azabi ta inda muka halakar da su ba tare da su mana laifin komai ba walakin zalamu anfusahum sai dai su waɗanga al'ummomin da kaji mun halaka wasu mun bar garin su kasar su mu halaka wasu da gari da komi Allah ya ce walakin zalamu anfusan su suka zalunci kawunan su bil kufri da kafirci wal ma'asi da yawan sabo azaban lahi wa nikmati sai daga wannan suka cincinci azabar Allah da sa Allah ma ya ce kuma sannan sun yi kiran suna da wasu waliyai sun yi kiran suna da wasu mataimaka Allah ya ce fa ma agalat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi allolan da suka kira da gumaka da wasu waliyai da suka kira kuma bayan Allah ba su amfana da su da komi ba ai ma allah alihatun allati abadu min dunillahi gumakan da suke bauta maka wa bayan Allah ba su amfane su ba wala dafa'at anhum shay'an min iqabillahi wa azabi ba su sun kuɗe musu wani abu daga na ukubar Allah ba lamma ja abu rabbika lokacin da al'amari ubangiji kana azaba ya zo musu wa ma zaduhum kai A waɗannan gumakan da waɗanda suke kira koma baya Allah na waliyai da wasu ba su daɗa su da komi ba gaira ta tubibin face wani hasara ba su daɗa su da wani abin da yake hasara in ma har sun daɗe su to sun daɗe su ne da abin da yake taɗewa da tsiya ta duniya da ta riskar da su da tsiya ta ranar tashi alkiyama Allah ya ce to وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة نعم إن أخذه أليم شديد الله يجي to kaji a gari kaji a kai kuma ga wanda mai fada ta gaskiya Allah ya ce kazalika aka zo rabbika haka kamun ubangijin kai Za a akhadha alqura ya kama wani gari ma'ana ma'abuta gari din nan wa hiya zalimatu alhali mutanen garin nan suna waɗanda suka zalunci kawunan su ta saba ma Allah ta yin kafirci da saba ma Allah ta kin dokokinsa Allah ya ce haka Allah yake kama kowace alƙarya take ya ta'addanci game da dokokin Allah za a riskar da su da azaba da kuma hasara mala ce ayati min in inzari zalimi malayan cikin aya akwai gargadi ga wanda yake azzalumi abinda da abbai duk da ba a ce zaluman wancan lokaci Allah ya ce haka Allah rikon Allah yake ko yaushe yana nan ga dukkan wata alkarya da ta injire ma Allah ta kibin dokokin Allah batun ta zauna lahiya bai ba ta so ba wallahi waɗancan wasu su biya annabawa na tushe wasu su ma waɗanda annabawa suka duka suka haifa ga kansu akwai kyawun fata akwai kyawun jiki akwai kyawun mazauni amma duka saboda sanadiyar sako Allah ya jarrabe su da fada cikin halin gangani ne kwatanta ga kanka dan uwa gidanka da yankinka gidanka in aka ce babu da'a ga Allah batun ka zauna lahiya fitina ta kare maka wallahi kayi kaɗan gidanka kawo ka an kai abin a gare ka baka an kai don haka in ka saba ma Allah ka yi wani ja kallu daraja ka samu fitinar duniya da ba ta kare maka zuciyarka ba ta nasu ba hankalinka bai kwanta ba hannuwanka ba su huta ba haka kuma ranar tashi alƙiyama ai baka tara baka kuma tushen Allah wannan shine abin da Allah yake son bukata shine Allah madaukakin sarki ya haka kamun Allah yake ga alƙarya in tazzalu Allah ya ce inna akhazahu lalle kamun nan na Allah alimun matsananci ne wajen zoginsa shadidin kuma mai tsanani ne wajen aukar da mutum a cikin halin kakalik sai Allah ya ce subhanahu wa ta'ala inna fi zalika la ayatan inna fi zalika la ayatan liman khafa 'adabal akhirah na'am ba wa ma nu'akhiru illa li ajalin ma'dud na'am to shine Allah madaukakin sarki yace inna fi zalika a cikin wannan abinda aka karanta mana na ayyuka Allah madaukakin sarki game da alƙariyu masu yawa al'ummomi masu yawa masu ƙarfi wasu masu ƙarfin ginin jiki wasu masu ƙarfin dukiya wasu masu ƙarfin mulki Allah ya ce a cikin abin da Allah ya yi na taimakon muminai suna yan kaɗan na masu rauni za su fara da mutum guda shi ne manzo har su samu yan talakawa da za su bi shi cikin haka Allah ya gwada ƙarfinsa ya taimake su da aikin da ya yi na halakar da kafirai tare da ƙarhinsu da yawansu da dukiyoyinsu da mulkinsu cikin wannan aikin Allah ya ce la'ayatan wallahi akwai abin lura wanga ya ishi mumini ya lura ya ƙara dondorewa ga abin da Allah yake so saboda an taimaki annaba da mabiyansu shi ma a taimake shi haka ya ishi abin ya isa aya ta lura ga mutumin da yake saba ba Allah waɗanda aka gabanin shi in sabo na wasu sun yi da dukiya wasu sun yi da mulki an yi waɗanda suka yi shi in mulki na aikatin ƙaho da shi an yi wanda ya mallaki duniya gaba ɗaya amma ba ta wadatar da shi gaba bari halaka ba don haka nan shine Allah ya ce liman khafa al akhira amma zai zama dalili ga mutumin da ke jin tsoron ranar tashi aiki kiyama ma'ana inna fi hadhihi alqisas wal akhbari lalle a cikin waɗanga kisoshi da alqur'ani ya bamu da waɗanga labaru la'izatan wallahi akwai wa'azi wa ibratan kuma akwai abin wa liman khafa al lahi wa iqabahu fil akhirah wanda ke tsoron azab Allah ta duniya da hukubarsa ta ranar tashi al-kiyama kace kiyama ya ce hmm, Allah ya ce zalika yawmun majmu'ul nasu kiyama yini ne wanda Allah yake tara mutane baki daya yajtami'u fihi al-khalaiq lil hisabi wanda mutane suke haduwa a cikin sa lil hisabi domin ai hisabi wasawabi a bada lada ga masu cincinta ga ba su lada su ne muminai annabawa da mabiyansu walliƙabi dokum domin kuma a yi kuba ga waɗanda suka cincinci hukuba kafirai da waɗanda suke mabiyansu cikin aikin kafin Allah ya ce wa zalika yawmun mashhud wannan yini ko yini ne wanda ake halarta kowa bai ga ko tsare ya zo duniya to sai ya tafi cikin wannan yi a yashhadu ahlus sama'i wal mutanen da a cikin samai gaba ɗaya da mutanen da a cikin ƙasa za su halarce shi wal awwalu da mutanen farko waɗanda ba mu san su ba mu gane su ba wal da mutanen ƙarshen da kila ba mu gane su za zo bayan mu duka za su halarci wannan yi. qala ibnu abbas abdullahi ibn abbas ce yashhadu al barru wal yinin kiyama da mai da'a da mara da'a kowa zai shi Allah ya ce kuma ba nesa yake ba wa ma nu'akhiruhu ba abin da ya dauke mu jinkirta shi illa li ajalin ma'dudin face da ajali kirayayye ai ma nu'akhiru zalika al-yawm ba mu jinkirta wannan yinin na kiyama illa li zamanin muayyanin sabaka bihi qada'ullahi ba abin da sa kiyama ba ta auku ba saboda Allah ya yanka ba duniya shekarun da za ta kuma Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah bai saba duk sabon da kuka yi bai hana Allah ajalin da yin maka ka sai kayi sai dai ya jarrabe ka da rayuwa mara kyau haka kai ga ajalin ka duk abin da kai na da'a bai gaggauta kai ka aljanna sai ajalin nan sai kayi ta gamu da zilla duniya kayi ta wahala kayi ta wahala kamar Allah bai son ka kuma wallahi yana son ka sai ka gama kwanukan nan ka ƙara ka sannan ka je aljanna Allah ba shi gaggawa to shine Allah madaukakin sarki subhanahu wataala ya ce an jinkirta kiyama saboda zamani ayyanan ne wanda hukuncin Allah ya gabata gare shi la ya taqaddamu wa la ya ta'akkaru ba shi gaggawa kuma ba shi jinkirtuwa Allah ya ce yawma ya'ati yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idni na'am faminhum shaqiqun wa sa'id Allah madaukin sarki ya ce yawma ya'ti ranar da yinin nan zai zo na kiyama a yawma ya'ti zalikal yawm ar-rahim Allah ce ranar da wannan yinin mai hirgita yake zuwa la ya takallamu ahadu wani mutum ba zai iya magana ba a ranar illa bi iznillahi ta'ala face da iznin Allah madaukakin sarki komi iya bayanin komi daraja karan na ufan baka cewa kiyama ita ce ke kwaci mulki masu mulki ke kwaci wadatan masu wadata ke kwaci inci masu inci ta mai da shi ga Allah madaukakin sarki shi yasa ake ce ma Allah maliki yaumiddin ranar sai an sa kira limanin mulkul yau sai an taru wake da inci yin wani abu a yau zartarwa ana wa koyi an ka ce wannan za a ɗauki zango na tsawon kimanin babu shekaru a lahira amma za a ɗauki kimanin shekara arba'in allah ya ce limanin mulkul yau wa'adda ikon zartar da wani abu yau aka ce cik ba mai amsa sai an yi zangon kimanin tsawon shekara arba'in kowa bai shigo ba sai ce lillahi alwahidil kahar yau mulki yana da alƙa'alwa da makaɗaicin nan cikin mulkin sa alƙahar wanda ya rinjaye bayi ya halice su ya rinjaye su ya matar da su ya rinjaye su ya rayar da su ga su tarci shi kadai adda iko yau cewa to shine Allah yake nuhi da la takallamu nafsu rai rannan ba ta magana illa bi iznihi face da iznin Allah Allah ya ci kuma rannan mutane kashi biyu za su rabu faminhum shaqiyun cikin su akwai mara arziki wa sa'idun kuma sannan akwai mai arziki ai ma'ana famin ahadil mawqifi shaqiyun cikin ma'abuta tsayuwa inin kiyama akwai waɗanda a shaqiye wa minhum daga cikin su akwai masu arziki Allah ya faɗi wannan kamar yadda ke faɗa can ko suratul abin nan shura ne yake cewa abin nan ne ga aya nan da Allah yake cewa litunzira umar qura wa man hawlaha hawa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir Allah madaukin sarki yace an aiko annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani balarabi don yayi gargadi ga wa alkalmu da waɗanda ake hukan su ne duniya baki daya litunzira yawmal don ka ɗaukar da mutane ga ranar nan ta kiyama ran nan Allah ya ce mutane za su kasu kashi biyu fariqun fil jannati bangare guda suna cikin aljanna Allah ya sa muna cikin su wa fariqun fis sa'ir kuma bangare guda suna cikin wuta mai tsananin guda Allah ya sa ba mu tare da sunan, duniya ba mu tare da sura na tashi alkiya to shine Allah ya faɗa nan ga cewa kashi biyu za a kasu aikin mutane zai rarraba su aikin mumina zai keɓance su yadda da Allah yake cewa mun tazu liwa ayyuhal mujrimun ku hice ku tace kanku daga barin mutane kirki ku taci kanku to haka za a rarraba wurin nan ga matsayin fajirai ga matsayin muminai Allah ya sa mu tashi layin muminai to shine Allah madaukakin sarki ya ce subhanahu wa ta'ala fa ammal ladzina shaqu amma waɗanda suka yi ladzina shaqu sha ففي lahum fiha zafirun wa shahid Allah ya ce fa ammal ladzina shaqu amma waɗanda suka yi shaƙiyanci amma fa amma fa ammal ashqiya lahum ash fa innahum mustaqirruna fi nari jahannam Allah ya ce amma kaga waɗanda suka yi shaƙiyanci to sukan masu tabbata ne cikin wutar jahannama in suka shige ta Allah ya ce lahum fiha suna cikin suna da cikin ta zafirun wata irin ƙara ƙara ka kwatanta shi Allah ya kwatanta shi kamar irin kukan jaki zai yi wani irin harkowa mai tsanani can ƙarshe sai ya cika da shesheka wani ajiyar abin ga wani kuka mai kama da ajiyar zuciya haka to Allah ce suna da irin wannan harkowa mai tsanani sannan su cika ta da shesheka ita ce ake ce ma wa shahiqun da shesheka ajiyar zuciya mai tsanani Allah ya sa ba mu cikin wannan wannan dabi'a shine Allah madaukakin sarki ya ce bayan wannan sai ya ce kuma khalidina fiha ma damati السماوات والأرض إلا ما شاء ربك نعم إن ربك فعال لما يريد وبنجي سبحانه وتعالى يتشي إن سكا شكا ونن wannan halayyar ta same su Allah maɗaukakin sarki ya ce wato khalidi na fiya suna madawama a cikin wannan halayyar da suka samu kansu khalidina fiha ma damati samawati wal ardi sawon jimawa samai guda bakwai da kasai ai ma si na fi jahannama abadan alad dawam masu zama ne cikin wutar jahannama abadan bisa ga dawama na ma damati samawati wal ardi wato jimawa samai guda bakwai da kasai qala dabari shugaban masu tafsiri yace innal araba idza aradat an tasifa shay'a bid dawami abadan qalat hadha da'imun dawama samawati wal ardi an gane mai shugaban masu tafsiri ya ce ga al'adar larabawa in suna son su siffanta abu da daɗewa har abada sai su ce a wannan zai dawoma jimawarsa samai guda bakwai da kasai wannan magana sai aka yi magana da larabawa da irin yare su ba ana nuhin a'a wai wani lokaci za a hitar da yan aljanna a sake wata zama a sake wata jarrabawa ba ko a hitar da yan wuta a sake gama a sake wata a'a Allah yana nufin da yi magana da Laraba da irin yaren da suka amfani dama Qur'ani yare ne na Laraba bilisani arbi'in mubin ko ba haka ba don haka nan gaba ana nuhin shi yasa can karshe Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa wannan dawamar tasu wato ma da mata khalidi da fiya ma da mata samatu al illa ma sha rabbuka sai abinda ubangiji ka sai Allah ya kawo mashi'a saboda abu da cikin komai akwai mashi Allah sai abin da ubangijin ya so istisna'i saboda mai saboda cikin yan wuta akwai waɗanda ke hursuna akwai waɗanda aike su bai da da su cikin wutar jahannama za su je hursuna don da Allah ya ce inna jahannama kanat garama jahannama ta zama tara ce ga wasu wani bai cincinci da wama ba musulmi ne amma kuma aikin tsaya ya jihar na sabo zai je ya hursuna don haka sai Allah ya kawo istina'i saboda zaman wasu ba su yi tani shine Allah ya ce za su dawwama cikin wuta dawwama sambai da kasai illa ma sha a rabbuka sai abin da ubangijinka ya so saboda akwai waɗanda za su hita da falala Allah subhanahu wa ta'ala a da'an sai Allah ya ce wannan menene inna rabbaka lalle ubangijinka fa'alun mai aikatawa ne limayu ne daga duk abin da ya nuna babu wanda ka gita mai shi shi kasa wasu kawai yana yi musu jinkai cikin rahamarsa ya ce a je a ɗebo a dubu cikin jihar na waɗanda ba su taɓa aikata alkhairi ba a ce ya yi musu rahamar nan tashi a je a hito da su shi da aljanna sai ya ce wa amman na su ido wa amman lazina su ido fa fil jannati khalidina fiha ma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa amman lazina su'idu amma waɗanda aka arzuta kaga ba sa'idu ba ba su suka arzuta kansu ba su'idu waɗanda aka arzuta su da samun zama mutanen kirki aka yi musu falala aikin su bai cincinci aljanna ba aka yi musu falala da arzuta su zama ja aljanna Allah ya ce to su kan fi janna suna cikin aljanna in suka shige ta kuma khalidina fiha suna madawama a cikin ta ma damatis samawati wal ardu zawon jimawa san mai guda bakwai da kasa illa ma sha rabbuka sai abin da ubangijinka ya so Allah ya ce inna rabbaka haka ne ya ce sai wa illa ma sha Allah dinga za ta razana mutum za su shiga aljanna su dawama jimawa sammai guda bakwai da kasai sai abinda Allah ya so mutum zai ji subhanallah to kada mu shi Allah ta sa a ci to yanzu ka an yi aljanna kun jima kuna jin daɗi ku yi to to ba haka bane Allah ya ce a am aiwa ka kyauta ce ta Allah gairu majalisun ba mai yankewa ba da aljanna in sun shiga sun shiga dawama su kai ba su yi ta har abada kaga wagga mashi'a an kawo ta ne saboda kudurar Allah tana da iko akan komai kar ka kaddara cewa karihin ku ne ko dubara ku zai zama da ku aljanna a'a mashi'ar Allah ta hukunta kan ga don ka kara godiya da kwadai zuwa ga ramar ubangiji kai an gane ko sai Allah madaukin sarki ce don haka fala ta ku fi miryatin fala ta ku fi miryatin mimma ya'budu ha وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص sai aka dawo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mabiyansa Allah ya faɗa mana dai abinda halayyar yan wuta da halayyar yan aljanna kuma abin da ke saka mutum cikin wuta shi ne bauta mu ne wanda ba Allah ba da shakka game da gaskiya abin da Allah ya sai Allah ya ce ma na mana fala takfi min yatimi ma ya abu ya'budu haulai kar ka zama cikin kokanto ga abin da waɗanda suke bauta masu bautar guma masu bautar waliyai Allah ya ce ma ya abuduna ba su bauta komai illa ka ma ya abudu aba ummi face yadda ubannin su kafiran farko suka bauta ma gumaka suka tabe su ma irin wannan ci suke akan kanta. Allah ya ce kuma ka aza ko ba a komi bai samu su wallahi komi zai same su akan wannan aiki ina dalili ya ce wa inna lamu wafuhun ya ce inna mu lamu wa fuhun wallahi tallahi masu yi musu sakayya ne nasibahun garabunsu su gaira mankusin ba wanda aka kauye ba ne kakka aza ko jima wasu zaman su suna cikin yara suna jayayya da kai suna manyan gonati a lokacin ka ka aza ko komi ba zai faru gare su ba Allah ya ce wallahi a'a bautar da suka yi sun yi bauta waɗanda a gabanin su kafirai kuma an halakar da na gabanin su su ma wallahi ma'ana ana waɗa mu annabi ka ƙara natsuwa waɗanda mutanen da ke saba maka in ba su yi imani ba ba su morewa za su halaka kuma za su taɓe ranar tashiyar kyama za su tashi suna masu shiga wuta amma za a cika musu nasibahun rabonsu na duniya ba a tauye musu shekaru arzikin da aka rubuto mai cikin kitabul makadiri wallahi kwara azara ba ta rasu shiga hannunai sai dai kai ya yi amfani da ita wajen hanyar da ke amfani shi amma zai zai abin nan zai samu abin nan ba yadda za Allah ya karya alkawari da haka kaga hankurar da annabi ne da ƙara mai bushara da ƙarfafa shi cewa kada wanga abin ya dame shi kada kakka damu da abin ganin cewa ba mu kashe su muka mursuke su ba ba mu hana musu wadata mun bar su da yalwar su da mulkin su da komi Allah ya ce alƙawarin mu da ba mu saba ma kowa alƙawari za su za su kwanukan da aka diba musu yalwar da aka ba su kuma ba a tauyewa sai lokacin da ajalin su ya cika kaga wannan ai narko ne ga rai kuma sannan bushara ne ga annabi da mabiyansa an gane ko sai Allah madaukakin sarki ya ce wala kad atayna musal alkitaba fa atayna musa alkitaba نعم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم أكا. وإنهم لفي شك منه Allah ya ce ma annabi wala kada ate na Musa kitab hakika mun bayo annabi Musa littahi fa kutulifa fihi aka saba ga littahi nan nashi qala tabri malam tabri ya ce Ya yaqulu ta'ala annabi yau yana mai hankurar da annabi su fi takzibi mushriki qaumihi lau game da karyatawa da mushrikan mutanen suke yi mashi mana la ya hazunka ya muhammadu takzibi haula ilak kada ya bakanta maka da ya muhammadu karyatawa daga mutanen gare ka me yasa Allah ya ce laqad atayna musa taura taurata hakika mun bayar musa taura kama atayn kama atayna kal furqana kamar yadda muka baka wannan Alqur'ani. faqtulifa fi zalikal kitabu akai sabani game da wannan littafin fakan zaba bihi ba'dun wasu ka karyata wa saddaka bihi ba'dun sashi suka gaskata kama kama ala qaumuka kamar yadda mutanen ka suka yi Allah ya ce walaula kalimatun sabaqat min rabbika ba domin kalima Allah ta jinkirtar da azaba ga wanda suka cincince shi ba har sai ranar hisabi wal jaza'i da jinkirtar da sakamako ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashi alkiyama Allah ce wallahi ba don da haka ba abin da aka yi maka na tusku da izgiri la bai bainahum wallahi da an yanke hukunci a tsakanin su fi duniya tun duniya fa juzi al muhsina bi ihsani asakan kama mai kyauta da kyauta sa wal musi'a bi isaatihi mai munana kuma ai mai sakamako da munana walakin sabakar al qadar bi ta'khir al jazaa'i ila yawm al hisab sai dai kaddara Allah ta daidai ta gabata ta jinkirtar da sakamako sai ranar isa. don haka wa innahum lafi shakkin min muridu mabiyanka suna cikin kokanto game da alkur'ani din nan mai saka su suna kokanto gare shi mai sanya su cikin cikin wato rashin fahimta bi a gaskiya aiwa inna kufara ka lalle kafiran mutanen ka lafi shakkin min hadal qur'ani wato suna cikin kokanto game da wanga alkur'ani mai girma iz la yadruna ahaqqun huwa am badilun saboda har yanzu ba sani ba shin gaskiya ne ko ko bata ne don haka Allah ya ce ka san da wannan jinkirin da aka yi na cikon kaddara Allah ne ba na buwaya Allah ne suka yi ba su buwayi Allah ba kuma ba su buwaya Allah amma kaddara Allah ta hukunta musu ajali in ba ajali yayi ba kuma lalle Allah ba zai gaggawa ga abin da bai hukunta ba sai Allah ya ce su bihana wa inna kullal lamma la ubangiji bima ya'maluna khabir ubangiji subhanahu sai ce wato wa inna kullan ka sani lalle dukkan dukkan su baki daya kullan min almu'minina wal kafirin ka sani lalle ne dukkan su baki daya daga mu'mine da kafirai lama yanalu jazaa'a amalihim da sannu za su samu sakamakon ayyukansu fa sai jazihim alaiha kuma da sannu Allah zai mu sakamako akan wannan don haka duk da za a yi sakamako a kan yukansu ka aza ko Allah ya jahilci abin da suka yi nasu shekaru wanda ya gabata ko wanda za su yi nan gaba Inna hu bima na kabirun Allah game da abin da suke aikatawa mai ba su labari ne duk da mai ba su labari ne fastaqim kama umirta fastaqim kama ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wastaqim ka daidaita kama umirta ka kamar yadda Allah ya umurce ka ka tsaya aka abin da aka yi maka umarni da shi a istaqim ya muhammadu ala wasu butu wa dawun allah istiqamati ka dawoma bisa ga al'amarin Allah kuma ka tsaya kamar yadda Allah ya umarci ka man tabu ma ka kai da waɗanda suka tuba tare da kai suka baro shirka suka baro al'adu suka biyo ka cikin imani da Allah to kada ku karkata wala ta dagau kada ku karkata ai la zuru hududan bi irtikabil maharimi kada ku ketare iyakokin Allah ta hanyar aikata abubuwa na sabo missa Allah ce innahu bima ta'maluna basiru Allah game da abin da kuke aikatawa mai gani ne innahu ta'ala mudallin ala amalikum fayujazi alaiha Allah yana hange ayyukan kuma zai sa kai akan su dan haka nan wato wannan ƙara jan hankalin annabi ne ya jajirce da shi da mabiyansa shi aka yi amfani da shi amma ana nuhin mabiyansa saboda shi dama kullum cikin istiqama yake wannan shi ne abin da Allah ya kaddari mu karanta a yau abin da makaranto daidai na waɗannan kisoshi da conclusion da Allah ya kan kisoshin nan da jan hankali da aka yi da gwada mu na bangare duk za mu tashi ranar tashin kiyama masu aiki na kwarai da masu mummuna aiki sakamako biyu sakamakon shiga aljanna sakamakon shiga wuta da ja hankalin da Allah ya ma annabinsa yana nufin mabiyansa su ƙara haƙuri bisa ga sabanin da ake duka su don dare akan gaskiya Allah yana gani kuma Allah zai yi hukunci har Allah hito mai baro baro ce kai ka daidaita kai da mabiyan kada ku karkata zuwa ga kowane aiki na Aisha saboda Allah yana gani abin da kuke aikatawa kuma gani Allah yana hukunta mujaza duk da Allah yana gani to ganinsa yana sanya a rubuta abin nan kuma a zo da shi ranar tashi alkiyama nan za mu ajiye insha Allah abin da makaranto da dai Allah shi amfani mu da shi inda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana kuskure mu za mu tashi bibi wala tarkanu ila allazina zalamu aya ta 113 Allah ubangiji ya amfane mu da abin da makaranta kissoshin da Qur'ani ya ba mu Allah shi amfane mu da shi wa'azin da yayi mu kuma Allah ya ba mu ikon astuwa da shi Abinda aka hana mu Allah ya ba mu ikon hannuwa la haula lana wala quwwata illa bi mashi'atillah ba mu da iko zama masu da'a ko masu kamewa daga asha sai wanda Allah ya so don haka muna doddofa da tawali'u gare shi Allah ka tabbatar da bukan shirya ka karfafa mu a cikin zukatanmu ka ba mu ikon aiki da ita a cikin gaban mu Allah ka kame mu daga abin da asha ka kame zukatanmu daga so nai da tunani a kansa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah